a gombe an ga wata a gadau an ga wata a kebe an ga wata nan cikin bauchi mako wanda ya gani annan birshi na birshi fulani ma a birshi kuma an gani ya birshin fulani a ina birshin fulani kenan dangane da wannan labarai na cewar wata ya tabbata don abin da aka ce adilai guda biyu in sun gani ya isa jama'a ko kuma jama'a mustafiza wato jama'a mai yawa sai aka iya kan jama'a mai yawan mutum biyar domin shi ne mutum hudu su ne mizanin shaida na biyar ya zama ƙari in an samu mutum biyar sun ga wata wajen ɗauka dole a ɗauka wajen ajiyewa dole a ajiye domin abin da allah ya ce a yi allah ne ya umurce mu da azumin nan ya ce shaharu ramadana ya faɗi shawwal شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان to saboda haka dangane da abubuwan da muka dogara da shi na mutanen da suka gani wanda ba mu da iko mu karyata su saboda sun yi yawa yasa yanzu muka zo muke yin sallah a nan sallar idi watan ramadana ya kare watan shawwal ya shigo allah ya karɓa mana abin da muka yi azumin da muka yi da salloli da addu'o'i a cikin watan ramadana Allah ya karba tunabban mu Allah ya yafe mana Allah ya samu daga cikin bayan yantattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma fili da muka shigo na tsakanin shawwal da wani ramadan na gaba allah ya ba mu lafiya a ciki allah kiyaye mana kasar mu allah ya sa mu zauna lafiya allah ya yi dukkan bala'i to daga shi addini baya son a ke dokokin da ya ajiye tun da annabi ya ce su mu da ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi wa in gumma alaikum fa akmilu iddata salatin da kun ga watan ramadana to maza na ce ku yi azumi da kun ga watan shawwa na ce ku aji azumi in kuwa an dubi wata ranar 29 ba a gan shi ba to a cika watan shi a bana ya kai 30 idan an kai rana 29 ba a gan shi ba a cikin azumi to sai a yi washe gari sai a yi azumi cikon 30 saboda haka mu a wurin mu yau din nan farkon <clears throat> wutan shawwal ne ba ne ba karshen azumi ba ne saboda dangane da shaidu da muka samu na waɗanda suka ga wata saboda haka ba a da hujja a ta waɗannan mutane ya suke yi an ce mutum biyu ma in sun gani ya yi shaidu jama'a kuma a ce mutum biyar inda ake wuri ɗaya ma akwai inda aka ce mutane sun kai talatin to alhamdulillah muna sanar da mutane wato in allah ya ajiye dokokinsa baya su a ƙetare don son zuciya ya ce su mu liruyatihi wa ya liruyatihi in kun ga wata ku kama azumi in kun ga wata ku sha ruwa wai lumumma alaikum in kun nemi wata ba ku same shi wai ya buya ranar 29 fa akmilul iddata 30 ku cika watan shabana ya shiga 30 ha kuma yan gani a cikin azumi ranar 29 ba a gani ba ya buya nan kuma dole sai ku cika talatin to yanzu jiya bai buya ba an gan shi kuma an ce sai kowa da kowa ya gani makafi tana azumi ai saboda haka musulunci ya ajiye shaidu mutum biyu inda sun gani to yardaddun mutane ne an riga an san su to shi kenan sai a ɗauki azumi ko a ajiye azumi alhamdulillah mun gode wa Allah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah kiyaye mu Allah kiyaye wani jama'a mu Allah kiyaye wani ƙasar mu Allah samu zauna lafiya Allah ya yi dukkan bala'o'i hakika Najeriya tana gamuwa da bala'o'i iri-iri na ko da jiya a borno wannan mutanen sun yi ɓanna a cikin maiduguri jiya ma ko ina ana wannan ɓanna ƙasa kuma tana da gwamnati gwamnati kuma tana da ido ya fi na kowa tana da kunne ya fi na kowa kamun ka ga abu ta gani kamun ka ji abu ta ji to me yasa abu ba har yanzu bai baya raguwa sai karuwa yake yi saboda haka allah gyara mana allah gyara mana allah kyauta mana allah kiyaye mana kasar mu allah kiyaye mu allah kiyaye mana jama'ar mu allah kiyaye mana addinin mu